<laughs> amma yana kina ta fara'a sai ka ce kin samu kyautar wani abu kai dai bari kawai ai ina gasa wa yan ofis din ma'aya a hannu da me kenan domin kawai da kwalliya mana ai idan suka gani kar ka so ka ga yanda suke layi su tsaya suna kallo na yanzu ke ina matsayin mijinki ba zaki zo ki bude baki kina ga yan wani wayo wasu sun ci karo a ofis ɗinku saboda suna kallon ki to ni a ban ga laifin su ba haka ma zaki ci saboda idan ba sai ni ba ta ya zan gane ina da kyau ki ci gaba da wanka ki ci gaba da watsa ruwa ki ci gaba da shiga ki yanda kike so Allah ne ya baki wallahi ba wani ba it is not lack of love but lack of friendship that makes unhappy marriages never a man nor a woman is perfect or complete without the other. Tun da aka ɗaura mana aure da kai, baka taba yaban kwalliyata ba. Na shafa, na goga, na murza, na zizara, amma baka taba kallo ka ce na kyau ba ko sau ɗaya. Ban ga laifin ki ba, laifi na ne. Addini yadda ya mana umarni ya kamata mu auri mace wadda take da ilimi na addini da kuma tarbiyya ba irin ki ba bai kamata mutum ya bi wayewa da zamananci wajen zaɓen matar zai aura ba inda ne kuskure kenan wannan lissafe lissafa duk kai kasan su ya kamata wannan magana ta fito daga bakin ki me kwai movies returns with Dr. Halima wato ke har tura hotunan kike a social media ko tsofaffin hotuna na ne yanzu wannan ba ɗazu kika tura shi ba gashi nan wani good morning my people gashi nan har wani comment ake miki ke kuma kina wani dariya kina godiya to ai babu laifi yabo na fa suka yi suka yabi kwalliyata da tsaftata da kyan da Allah ya min to ni da na gode musu amma jiya da aka kin manta ke mata aure ce ko to me yake nufi so yake duk kyan nan da Allah ya miki kar ki kara da wanka kenan ka san ai mai son ka shine yake banka she feels she's got class and charm but he never appreciates and one day a sad incident occurs which changed their destiny dr Amira, what's happened and how is it resolved? Find out in Dr. Halima. Halima, bai kamata a ce kina shiga wadda bata dace da tsarin addinin ba Kunan babu wanda zai ce ya taɓa ganin sarki na aiki. matsalar tsufa kenan har ya gama aure aurensa bai sami kamar ki ba ni kai na yanzu idan na kalle ki na tuna abin da na ajiye a gida wallahi sai in ji kamar zan dora hannu a kan kwarma iwon fashe da kuka saboda bakin ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an abubakar as mai kwai movie an introducing maryam isa abubakar as dr halima by Hussein Ali Muhammad, screenplay by yakub M. Kumo, produced by Abdulaziz Nsuma, and directed by Abubakar A.S. Mekwayi. Ki dan tashi mana an ganki. Kar fa ka manta cewa ni matar aure ce. Kawai fa ganin ke zan fa ni ba fa wani abu fa na ce ba fa. To zan iya zama da yanzu ko? Na iya amma ba a sa raina ba. Dr. Halima